يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باحك أشيد من كراتم لتاب الرياض الصالحين من كلام سيد المرسلين نائما النووي الله يجزاه رحمه أيوة 29 قوة الربيع الأول shekara ta 438 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar 28 ga watan 12 shekara ta 2016 da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi akan hadisi na 200 daga farkon littafin zuwa inda za mu tashi a ƙarƙashin kuma babu fil mujahada ƙarƙashin wannan babi hadisin da za mu din zai kama shi ne hadisi na takwas a babu wasu kuma nasu za su gano sa ɗari da uku sakamakon bambancin lissafi an abi abdullah an karɓo daga baban abdullah hudaifa tabin yaman hudaifa ɗan yaman radiyallahu ma allah ya yarda da su shi da mahaifinsa qala yace sallaitu ma'a annabi sallallahu alaihi wa sallama zata laila nayi sallah tare da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a wani dare faftataha al-baqara sai ya buɗe karatun surar baqara bayan fatiha faƙultu yarka'u inda al-mi'a sai na ce a raina da zai yi ruku'u idan ya isa aya ta ɗari cikin sura thumma ba, ko da ya zo kan aya ta ɗarin sai ya wuce ya saɓe da karatu faƙultu yi salli biha fi sai niko na ce a raina mai yiwuwa, da surar baƙar yake so ya yi raka'o'in sallar da zai yi sallama raka'a biyu ya yi abin da iya yi nisa don abin da ya rage ya kare bakara kuma ya yi ruku'u abin da ya saura in ya tashi a raka'a ta gaba ya cika isa maraka'a wannan fi raka'a din ma'ana a raka'o'in da zai na sallah sannan yake cewa fama ba a yi sai na gabe tsaya ba ya saɓe da kara fa qultu ubiha, sai ni ku arena nace to ina ga zai yi ruku'u in ya kare bakar kaba daya ya zama cewar da ita raka a farko da ita baƙara kawai wato ainihin yi gaba daya tun maktata nisa sannan sai ya buɗi karatun suratun nisa da ya je ƙarshen bakarar ma bai tsaya ba bare ya ruku fa qara'aha ita ma ya karance ta tas summa tataha ala imran sannan sai ya buɗe karatun sura ali imran fa qara'aha ita ma ya karance ta ya qara'u mutarassilan a duk karatun nan da yake yana karantawa sannan a hankali idza marra bi ayatin fiha tasbih idan ya wuce ta kan ayar da take kwadaitarwa da ayi a yi tasbihi a tsarkake Allah sabbaha sai ka ji na tsarkake Allah wa idza marra bi su'alin idan ya gitta ta kan wata aya da take maganar a roƙi Allah wani abu na alkhairi sa'ala sai ya tsaya ya roƙa wa idza marra bi ta'awwidin in ya gitta ta kan aya take neman take bayanin a neman tsarin Allah kan wani abu mai haɗari da matsala ta'awwaza sai ya tsaya ya nemi tsarin sun maraka sannan duk bayan ya gama wannan sai ya ruku faja'ala ƙul sai ya kama cewa a cikin ruku subhana rabbiyal azim tsarki ya tabbata ga ubangiji na mai girma fakana ruku'uhu huwan min qiyam sai ruku'un nasa ma ya zama kusan kwatankwacin tsayawar da iyana naka ثم قام sannan ya tashi tsaye maƙala ka ko sannan ya ce, sami Allahu liman hamida Allah ya ji ba wanda yake gode masa rabbana lakal kalham ya ubangijinmu godiya ta tabbata gare ka kai ka cancanci godiya fiye da kowa tun maƙama kiyaman ɗawilan sannan ko da ya dago ice sami Allahu liman hamidahu rabbana laka alhamdu lakal din sai ya tsaya tsayuwa mai tsaho umma qama qiyama tawila ya tsaya tsayuwa mai tsaho ma'ana ya dade a tsaye ya samu nutsuwa bayan dagowa daga ko. qariba min maraka kusan tsawon dadewar da iya a ruku thumma sajada sannan ya yi sujjada faƙala su subhana rabbiyal a'ala sai rika cewa tsarki ya tabbata ga ubangiji na mafi faƙala su kana sujuduhu qariban min ƙiyami, sujjadan ma da ita yi kusa da ta kai tsawon dadewar da yi a tsaye na karatu wannan raka a ke mai ɗauke da izu goma da kuma waɗannan tasbihai da makaji na tsawon wannan lokaci rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi to shi za mu bibiya mai bayani akai insha Allah marawacin hadisi kamar da muka ji shine sahabin annabi Hudhaifa dan Yaman shi sunansa Hudhaifa sunan mahaifinsa Al-Yaman ana masa alkunya da baban Abdullah Abu Abdullah sahabi ne dan sahabi yadda yake sahabi haka mahaifinsa yake sahabi dukkaninsu sun dace da samun abokantakar manzo sallallahu alaihi wasallama da imani da shi da tabbata akan haka har allah ya karɓi rayuwarsu ina daga cikin manya-manyan sahabbai jagorori da allah ya ba su shugabanci a cikin sahabbai ba farar hular sahabi ba ne mana ko da allah iya wa sahabbai daraja a baki ɗayansu wasu sun fi wasu Ina daga cikin waɗanda allah ya fifita da daraja kan sauran waɗanda suke lokacinsu kuma ya shahara da ana cewa da shi abokin sirrin manzo sallallahu alaihi wasallam sahibu sirrin rasul allah ya sanar da shi sakamakon ilmantar da shi da manzo sallallahu alaihi wa wasallam da i batun abin da ya shafi labarin munafukai cikin al'ummar da suka zama da kansu saboda haka yana da masaniyar munafukan lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam da dama fiye da sauran sahabbai kuma yakan ina da masaniyar wato tantanciyar wani munafiki ne wani munafiki ba wai hasashe ko kirdado ba a wani munafiki sannan kuma sahabin annabi umar allah ya yadda da shi saboda ganin yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya mai da huzaifa abokin gaya wa sirri ya fahimci cewa lallai nutsuwa ce ta sa manzo ya ga ya dace ya aji sirrinsa a gurinsa to irin waɗannan mutanen su ya kamata a ja a jiki a kuma wato ainihin sa su akan abin da ya kamata a sa su da haka sai ya shugabantar da shi ya ba shi kace kamar gwamna a mada'in ya zauna a mada'in a matsayinsa na shugaba har allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi rayuwarsa a shekara ta 35 wasu kuma suka ce da shida 36 da hijirar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu bayan kisan sahabin annabi uthman bin affan da kwana arba'in ko kashe da dare arba'in dan tsakaninsu bayan allah ya ji kansu da rahama to shi ne yake cewa sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam na yi sallah tare da annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi za ta laila a wani dare fattata halbaƙara sai ya buɗe karatun surar baƙara to sanin kowa ne manzo ya riga ya sanar da cewa babu sallah ga wanda bai karanta fatiha a sallarsa farilla ce ko na fula tunan kuma an ce sai manzo ya buɗe karatun surar bakar e eh, wani abu ne da yake sananne ga al'ummar musulmi cewar ba a yin sura sai an yi fatiha to da aka ce sai ya buɗe surar bakar ma'ana bayan ya kammala karatun fatiha sai kuma ya shiga surar Shi ne abin nufi fa qultu yarka'u inda mia sai ni ku nake cewa to in ku haka ne to ina ga zai yi raka'a inda ya samu aya ɗari cikin wannan sura to cewar da iya yi sallah tare da annabi tsira da aminci allah su tabbata a gare shi wannan sahabi hudaifa sallan nan sallar daraji sallar tahajjud tsayuwar dare ita ake cewa qiyamul layl wani lokaci kuma ce a tahajjud sallar da za a daɗe ana yi ta cikin dare wanda tana nuni a kan cewar sai jajirtacce jarumi tsayayye ike iya yin ta mai juriya to shi ne sai malamai suka ce to a wannan gaba ta wannan hadisi na sanar da mu cewa wannan hadisin ɗaya ne daga cikin dalilai na ana yin koyi da limami jagora a sallar dare wacce ba ta farla ba ko don ga manzo a liman zai fa a mamu kuma ba sallar da aka sani ta salloli biyar ba ce ta farla sallar dare ce ta nafula to da haka ya halatta a sallar dare da ake ta nafula sallar wuturi ana iya yin jami to malamai suka ce shi irin wannan jefi-jefi a yi jam'in ita sallar dare a watan da ba azumi ba amma a watan azumi daga farkonsa har ya ƙare haka ake so haka ake yi haka aka samu su habbai suna yi shi ne abin da ya fi amma a wannan watan ramadan in an samu gudanawar jam'i tsakanin wani da wani a sallar dare ba laifi amma ba a yadda amare ta kamar ta watan ramadan kowa da kowa a jam'i jam'inta a masallaci ba an fahimta ku malamai suka ce wannan shine abin da ke saboda haka ya halatta lokaci bayan lokaci ana iya samun yin jam'i tsakanin wanda wani a sallata Sama aka samu wanda yake da gogewar karatu da kwarewa ɗayan shi kuma ba shi da ido a in shi zai yi ba zai irin yadda ike so ga yi wato ya daɗe da a cikin sallar batu. amma inda wanda yake gogagge kwararre da karatun to zai iya ibi shi a yi da shi tsawon wani lokaci to ya halatta in ma kuma iya surar da ya iya ita maimaitawa ita maimaitawa har ya tsawon lokacin da zai yi sallah ta yi sannan wani yana sanar da mu juriyar saharun annabi hudaifa a ƙoƙarinsa na mai son ya yi abin da allah zai yadda da shi ya daure ya bi manzo sallallahu alaihi sallama a tsawon wannan sallah da yana cewa ina jin in an je guri kaza a yi ruku in an kai kaza mai yiwa a yi ruku in an kai har aka tafi aka je inda za ko in ba jajirtacce zai ce kai manzo daban yake assalamu alaikum ko da sai a fasa ko kuma an bu ba a kara daga nan shi ke to amma haka aka je inda za a ina na yana bin manzo sallallahu alaihi wasallam don nuna mana matsayinsa na yadda yake da kokarin wato ainihin bin Allah da jajircewa akan haka shi sannan da yace faftata halbaqa sai ya buɗi wato ainihin karatun suran baqara ko to malamai suka ce nan akwai dalili akan cewar sallar dare an fi so a tsawaita karatunta zama tsawon karatu ya fi sauran duk abin da za ka yi na sallah daɗewa shi sa ma ke kiranta da ƙiyamun ne tsayuwar dare sau daɗewa a tsaye ana karatu da ake sannan bayan haka an ce sai ya buɗi baƙar sai malamai suka ce to wani na sanar da mu cewa za a iya kiran surar baƙar da baƙar ba tare da an kawo surar ba ba sai ka ce suratul bakara ba ka ce ya karanta bakara ko ka ce ya karanta ala Ibrahim ko ka ce ya karanta nisa'i ba laifi ba za a ce ya ka cire mata surar ba ya halatta shi wannan hadisin mai ji haka ta sannan bayan haka bayan ya ce sannan sai ya kama karatu ina ta yi ina ta yi har wato ainihin buɗe bakara ina tsammani ina zaton zai wato ainihin yi ruku idan ya jera aya ta ɗari ya ce ma ba bai tsaya ba kuma sun yi sa da ya je kan aya ta ɗari ɗin kaga shi ma ina nuna mana cewa ya san ƙur'ani ina da masaniyar bakar da har ya san in an je ɗari kuma ya san an je ɗari an wuce ko kenan shi ma kawai baban ko yake ba a'a da abin a tare da shi an fahimta ko wannan mana na mana matsayinsa haruna yadda ya damu da Alƙur'ani kuma ke da kaso mai dama a ciki har yake sanin an je wuri kaza ko kuma an wuce kasa to cewar sai ya wuce fakultu sai na ce kamar da ya ce shi da yake sallah ko sai malamai suka ce ya eh, zancen zuci sai na ce a zuciya ta. ina ga in ya kai aya ɗari zai yi ruku ina ina zuwa sai ya wuce sai na ce a zuciya ta ke mai yiwuwa so yake amfani da bakaran a raka'o'in da zai zuwa isallam ma'ana zai da ya wuce nan sai ya yi nisa zai ruku'u abinda ya dan saura ya kuma yin wata raka'ar ruku'u sai ya tashi wato raka'a biyu da za a iya wasallama daga bakar to wannan nace nace nace din a zuci ne Sau da haka idan kana sallah sai kariya wani abu a zoci, to ba ya bata sallah an fahimta ko da aida dama bai halatta a yi magana wacce take ta harshe ta wajen sallah a cikin sallah yin magana a cikin sallah wacce ba ta cikin sallah ba suna daga cikin abubuwan da suke bata sallah ɗaya ne daga abubuwan da suke bata sallah mai sallah dan Allah ce wa qumu lillahi ku tsaya a cikin sallolin kuna masu ibada ga Allah kuna masu nutsuwa masu tsit ba ku bayan wani abin da ba da cikin sallan ku so za ka to shi kuma ga ina ce sai na ce eh to cewar ta zuci ce ba ta harshe ba ce to mun wannan magana cewa ina ga in ya kai aya kaza zai yi ruku ai ba ta cikin abin da ke sallar wajen sallar ce to amma tunda a ran iriya ba faɗaɗi ba to nan ba cikin abin da yake lalata sallar mai sallar. ma'ana zancen zuci in dai bai kai ka kayi magana ba baya ɓata sa sannan bayan haka sai ce ina ganin yusalli biha fi raka da tashi fasara sai ce abinda ake nufi a nan da yusalli biha fi raka zai kasa sura biyu ya yi ta a raka'o'i biyu da zai iya yin sallah to wannan kalmar raka'a din ba raka'a kawai ake nufi a raka'ar da za a iya samar da kamar biyu a yi sallama ita ake nufi a shi ne abin da imamun nawawi allah ya ce kansa da rahama yake faɗa yake cewa abin da yake cewa a nan yusalle bi hafi raka yace na yi zaton manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai kasa surar bakara gida biyu yi raka'a biyu da ita ce wannan kalmar wa eh, yusalli biha raka'a abinda Hudhaifa yake nufi da ita raka'o'in sallar da za a yi sallan ma'ana raka'a ita yake nufi ce kuma ba makawa sai an ɗauki wannan fasara da in ba haka ba ci gaban hadisin ba zai yi ba in ka ce yusalli biya fi raka'a me a gaba me aka ce a gaba a karanto mu na faƙultu yarka'u biha to in ka ce zai raka'a zai yi ruku da ita kuma nan ka ce yusalli biha fi raka'a in ka ce zai yi sallah da ita ya iya raka'a ita bakar duka iya raka'a daya kuma sai ka zo ka ce zai yi ruku mai bambancin magana da waccan da wani in dai zai raka a ɗaya da ita ai dama duk raka a ruku ɗaya ita da shi ko in ka ce to zai yi ruku da ita me abu ɗaya ka faɗa ba bambanci tutu za a samu kamar kwangaba kwangaba ko kuma maimaita abu ci amma ka ce zai sallar da ita gaba ɗaya da raka'o'in da za a yi musallama kamar raka a biyu a samu wata uwar raka a haɗa to can aka ce yarka'u bai haɗin sai ce to zai ɗauki iya baƙarar ta zama ita ce raka'a an fahimta ya bakar kai zai dauke ta ya raba biyu ya ruku'u sake kuma yi ya ruku'u to sai zaman to ya raka'u bai haɗin in ya wuce kuma bai tsaya ba to ya raka'u bai haɗin iya ita yanzu kuma zai koma imiyar da ya bi hafi raka'a nan tana nufin a raba bakar biyu a yi raka'a biyu da ita amma cewar yarka'u biha ina nufin za a bari sai an kammala bakarar duka ta zama ita ce raka'a ɗaya an fahimta ya ce to shi ne magana za ta tafi haka cewar wancan daban wannan daban abin da ake nufi da ta farko da abin da kalma ta farko take nufi da bambanci ba abu ɗaya ba ne da ma dai an fahimce yawo to sannan yace kuma ta hannisa sannan kuma sai buɗe karatun surar nisa ma'ana ya gama bakara a jerin surorin alkur'ani ya tsallake ali imran ko ya tafi nisa ita sai kama su karanta karatun suratun nisa ita ma sai ce faftata han nisa bai ce faftata ha suratun nisa ba kenan ya halatta ba ko sai bakara ba ko ma wata sura za ka iya cewa nisa'i bakara ali imran ma'ida har kowace za ka iya kira ba ta da kasa su a ya halatta fa a ita ma sai karance ta tas tun ta ali imran sannan sai dawo wa sura ali imran ita ma ya buɗe karatu fa ha ya karance ta sura uku kyakkyawan izu goma to ya wuce bakara ya bi bayanta da karanta suratun nisa da kuma karanta suratu ali imran to shine sai malamai suka ce kenan karatunsa gaba ɗaya na sallah ya ɗauki ɗaya bisa shidan alƙur'ani alƙur'ani hizib nawa ne 60 sai kai goma in an kasa 60 gida shida ka ɗauki kashi to haka ya raka'a jan kafin a kai ga raka ta to sai malamai suka ce to wannan gaba ana sanar da mu halaccin karanta alkur'ani a cikin sallah ko a wajen sallah ta salon ka iya karanta surar baƙar maimakon ka shiga ali sai ka tafi surar take gabanta ka karanta sannan ka dawo karanta wani bakalifi laifi ba a shirya an fahimta suka ce kyamar da ake yi wa karanta wata sura sannan kuma ka tafi wata da ke wato ainihin ba ita ce dab da wata ba ba shi ne abin ƙi ba abin ƙi karatun sura ta salon da baya da baya da ake cewa ya sun mai da baya da baya ko kulya mai da baya da baya shi ne aka hana shi ne haramun ka kamo fata daga balin gairi magrubi ka ce da haka za ka daidaita ka ce har ka ji lillahi rabbil alamin ka ka yadda wasu suke wannan kwata-kwata ba ƙur'ani ba shi wanda ya saukar da ƙur'ani ba haka ya saukar da shi an fahimta ko to saboda haka wannan shine haram sannan kuma cewar idan ka karanta wata sura a jerin zubin tsoron alkur'ani daga sura kaza sai sura kaza daga sura kaza babu dalilin da ya hana in ka karanta wata ta farko a ce ba za ka tsallake wata ka karanta ko kuma ka fara ɗauko ta can gaba ka karanta sannan ka dawo ka zo karanta ta ba babu abin da ya hana manzo ya yi a sallah ta farilla ya yi a tunafula irin wannan babu wani laifi a ciki kuma ka ɗauki sura ɗaya ita kai a raka a farko ita kai a raka a ta malamai suka ce da ya a wannan sallar ta nafila ta ikaranta wannan suratul baqara sannan ya tsallake ali imran ita kuma sai wani na nuna shar'anci yin haka domin da bai halatta ba da bai ba to sannan malamai suka ce wannan sai yake nuna cewa ashe jerin da aka yi na surorin alkur'ani daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan ba wai wani abu ne tauƙifi da ba a yi ta kwata a saba masa ba a musulunci a'a wani abu ne malamai suka ce bisa ijtihadi domin a kafin sayyidina Uthman ya tattara al'ummar musulmi a yi masa irin wannan hadawa ta gaba ɗaya ɗauki wannan haɗawar da aka tafi a kanta ko ina. daga wani sahabin zuwa wani sahabi za ka tara shi a jerin zubin yadda ya jero alkur'ani da bambanci tsakaninsa da nuna sahabu a da can kafin a yi masa wannan tattarawa da aka yi ƙur'ani saboda haka da a ce laifi ne to da sun fahimci haka to da wani bai zama jerin surorinsa da ya haddace rike daga annabu na alƙur'ani ba da bai zama ya saba da wani ba an fahimta ko amma suka ce amma jerin ayoyin kowace sura wannan tabbas annabu ne yake ce su wannan kusa ta a kaza wannan a guri kaza take amma bayan kammala sura cif dinta, a ce bayan ka kamata wacce za ka shiga baka isa ka shiga wannan ba ko in ka shiga wannan baka shiga wannan ba kayan sabo ba babu laifi a ciki an fahimta ko saboda haka wannan matsala ce ta ijtihadi to amma bayan tattara alqur'ani da sayyidina Uthman eh aka kuma hada al'ummar a akai to wannan yana nan cewa wannan shine abin da yafi amma in baka yi haka ba ka da laifi a ciki babu kuma wani karhanci na ka fara sura kaza sannan sura kaza sosai ko sai da kai sura kaza sannan kai sura kaza manzo ya karanta wal mursalati urfa a sallah kun ga daga ita sai me sai amma ta sa to amma ina jin in ban manta ba amma ya fara karanta sannan ya koma ya karanto wal mursalati wanda inda tahuwar da aka yi ne sai an yi wal mursalati sannan a yi amma to wannan ce babu ne irin wannan ya faru manzo ya yi kan cewar wannan ba abin ki bane sabanin yanzu uh, masu cewa kuma kawo ne yin haka wani kana irin da sallah sai ce da kai ya kai mana haka kamar ya kai mana haka ya ka dauko qur'anin wata sura ta farko kame da ita baya waccan kuma kame da ita gaba ta ya halatta to inda wannan ka ka rike dalili da hujjar cewar ga hujjar kamar zo yi kuma shi aka aiko da sallan ce sallo kamar yi tumuni usalli kama yadda. sannan bayan haka sai ce ya ƙara'u mutarassila karatun da ya riƙa ya riƙa yin sa wato karatu wanda yake sannu a hankali ina baiwa kowane gaba haƙƙinsa na karatu to shi ne malamai suka ce an ce mutarassila ita ce ƙira'a ta sannu sannu ba ta gudu ba kawai kira da za ka ji wato ja baya yiwuwa haka dai ake dan abin da ya samu a saɓi irin mai gudu yana so ya maza samu wani adadin na maimakon ƙwar'ani to ba da haka ma isan da ba shi sa ba na masu kace to in ko za ka karanta izu goma hiz goma tiriyan tiriyan karatu mai kyau mai daɗi da za a fahimce shi to ai tafiyar da nisa mutum za ka ɗauka ba kaɗan ba ne to saboda haka wani yake nuna cewar abin da aka fi so ga mai karatun sallar nafula ya yi shi mai kyau kamar yadda yake karatun sallar farilla mai kyau saɓani yadda wasu suke ta da lafiya lau amma ta nafula kan ka ankara ya yi rubu in ma ban sadaka an fahimta ko a to ba ne sunna yadda ake karatu mai kyau mai daɗi a karatun sallar farilla haka ake yin karatu mai kyau mai daɗi a talata to kuma ba haka muke tahajjud din ka ake abuja ko gyara za ka yi yauce a yi ba za maka samu maka kamar gyara nan kai ka buɗe yi masa buɗin gyara ya ci aya ta uku ta gaba ko haka ake har ma ka zama ka yi mun fi san alaran mama kankace mai wannan aƙidar <laughs> ya fi gudu to kaga sabani yadda shi manzo sallallahu alaihi wasallam yake a hankali ke karatu karatu mai daɗi mai inganci suna ka haka manzo ya ci gaba da wannan karatu nasa shi ne malamai suka ce wannan kira'a mutarassilan din da aka ce ma'ana karatu ne wanda ake fahimta ake gane abin da ake karanta kuma malamai suke cewa wannan yana sanar da mu cewa da liman da mamu da kuma wanda yake sallah shi shi kadai ko a yanayin irin na abin da ya shafi wato ainihin sallar kula ko kuma sallar da ake gudanar da ita to ana buƙatar cewar abu ne abin so da kai da kake sallah kai kadai da wanda yake limami da wanda yake mamu ya zama karatun nan an yi shi bisa tsari bisa tsafta wanda za a fahimta ba wani karatun kaɗai ba da aka ce kan ta gudu ba kuma kana limami ba a ba kuma kana mamu dama shi mamu karatun su shi ne karatunsa to kowanne ana so ya zama to an tafi da karatun ta sanar da ya dace sannan kuma ana sanar da mu cewa akwai abubuwan da suka halatta a cikin sallar nafila da ba a yin su a sallar farilla tunda an ce a cikin wannan karatun da ake yi da sallar in ya zo gurin tasbihi yana tasbihi in ya zo gurin roƙon wata bukata ina in ya zo gurin neman tsari ina neman tsari amma ko ba haka yake a sallar farin lamu an fahimta ko sa malamai suka ce to akwai wasu abubuwa da suka halatta a yi a sallar nafila amma ba a yin su a farin daga ciki akwai irin a sallar nafila aka samu ina wannan amma a farilla ba a ce na yi haka a ce in ya karanta sabbin su rabbika al'ala zai ce subhana rabbiyal a'la a cikin farilla ba a samu ina yi amma a nafila ina yi to haka kuma abin da ya shafi nafila za ga akwai da ya tashi zai karatunsa idan ɗaya na karatu a zaune sai ya ci ƙarfin karatun sannan sai ya tashi ya ƙarasa sannan ya ruku amma a sallar farilla ba haka yi an fahimta ko to duk suna daga cikin abubuwan da aka ce ya halatta shi yasa ma imamu ahmad bin hanbal Allah ya ji kansa da rahama da aka yi masa tambaya game da mutumin da yake sallah igitta ta kan ayar da ta ambato suna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma muhammadun illa rasulun qad khala min ko muhammadun rasulullah zai yi masa salati ko ba zai sai ce zai iya yi ana fada fata wanda ya bayar me yasa yace saboda akwai abubuwan da suka halatta a nafila ba a yansu kuma a farko tunda manzo wajen tasbihi ya yi tasbihi wajen roƙo ya roƙo wajen neman tsari ya nemi tsari to wajen a masa salati ma a iya yin salati an fahimta to amma a sallar farilla shi sami ahalar ya ce wanda ya jan an fito sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallah sai masa salati sai kawo wannan matsala a babin mantuwa a karkashin babu su sa sai ce to baya cikin abin da ake wasu jada in ka riga kai masalati shikenan ruwa ta sha amma ba don ana gaya maka cewa ya shar'antaccen abu ne kana tsaka da sallar farla in ka ji mamu ka ce mamu rasulullah gaba ɗaya ce sallallahu alaihi wasallam an fahimta ku suka ce ba shar'anci ba shi yasa ya kashi a babin sujjadar mantuwa wanda imanta iwa annabi salati baya daga cikin abubuwan da za a ce kayan kuskuren da in ka je karshen sallah sai kai masu jira ba komai an fahimta amma ba ana nufin kotu da kaji limamin ka faɗa ba ka ce sallallahu alaihi wasallam kana na mantuwa ba an fahimta bayan to shi sannan bayan haka ya ci gaba da cewa ba kana ruku'uhu nahwan min qiyami haka ne ko ko na tsallake idan marra ya eh, shi ne na bayanin su da baki haka in ya wuce ta ayar da take magana a kan tasbihi sai ya tasbihi in ya wuce ta kan ayar take magana a kan wani abin roƙa sai ya roƙa in ya wuce ta kan ayar take magana a kan wani abin neman tsari sai ya nemi tsari to haka ya ci gaba da tafiyar da sabbasu tun da ya gama wannan karatu kuma sai aka yi magana ne sai ya ruku da ya ruku sai kama subhana rabbiyal azim subhana rabiyar azim to wannan yake sanar da mu cewa ashe tasbihin da ake a ruku'u shine faɗar subhana rabiyar azim sarki ya tabbata ga Allah ubangiji na mai girma sarki ya tabbata ga ubangiji na mai girma haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa sai wannan yana mana cewa ashe ana yi adadi barkatai tunda an ce da iwa na ruku'un ya yi ruku'un ya daɗe a ruku'un kusan kwacin daɗewar daɗe a sai ta daɗewar tana kiran ruku'un amma kusan na hawa kusan kwatankwacin amma bai kai haka ba saboda haka kira ana daɗewa ana faɗa su subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim rabbiyar abu su ba, ta faɗa hadadi mai yawa hadadi ba shi damar da, ya daɗe ina so da to ana buƙatar ruku'un mai sallar dare ya rika zama kusan kwatan kwacin karatunsa amma fa ba haka muke ba ko yau ɗaya karatun rabin izu a sunkuya ɗan samu 'yan minti ɗaya an daɗe nan ɗan wani mai daɗe wani kuma ya tashi ma yaro na cewa kai wala shi rukun wani aka da ma yake kama an daɗe da zama raka'a saboda an yi minti uku to koyan wannan da karanta shi abinda ake nufi marka dabbakawa koya har ka kwatantawa yasa dama sallah ta wanda ya sa kansu ta dare sai jajirtacce shi sa aka kata a babin mujahad ko wanda farillan ma aka daɗe aka minti goma ta shi ya daina sallah a wannan masallaci na magana je ta ajiyar dama haka na wani mun yi sallah a wani masallaci da shi an fito yana ta tsaki ci sallah minti goma ya an daɗar da shi an yi minti goma amma sai minti talatin a rana ko gurin budurwarsa ta shanya shi ma bata fito ba suna ta wanka tukuna ko Allah ya samu da ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وربنا لك الحمد sannan bayan zuwa ya ruku'u ya daɗe ya yi tasbihi da daɗewa a ciki sai kuma yace Allah ya ji bawan da yake gode masa ubangiji Allah ubangijinmu godiya ta tabbata gare shi ne a daidai wannan gaba malamai suke cewa kenan an shar'anta wa mai sallah a lokacin da zai ɗago daga ruku ya ɗago yana mai cewa sami allahu liman hamida a lokacin da ya tabbata a tsaye ya goya da cewa rabbana wa lakal hamdu saboda ba zai baka iya faɗar subhana eh, sami allahu liman hamidahu rabbana wa hamdu kana mai ɗagowa a ce har baka gama ɗagowa ba duk ka gama faɗa su Ke sa malam muhammad nasiruddin al-albani Allah ya ji kasu da rahama a kitabu sifat salatin nabi nasu sai ce to ainihin sami allahu liman hamida wato zikirin dagowa ne rabbana lakal hamdu ko rabbana wa lakal hamdu ko allahumma rabbana wa lakal hamdu zikirin an tabbata a tsaye an fahimta ko sannan kake dagowa da sami allah kuma wannan da liman da mamu da mai sallah shi kadai haka abin thumma qama qiyaman tsawilin sannan ya tsaya tsayuwa wacce take mai tsaho qariban min maraka kusan daɗewar da i mana in ka ɗago daga ruku kafin tafiya sujjada nan ma ana shi ne kuma zo yake guwa da su bayan ya ce na lakal hamdu hamdan kafiran Bayyiban, mubarakan fi kaza kaza kaza akwai dai ruwayo daban-daban na addu'ar da ike to ana daɗewa ne sabanin mu ana dagwa in ka ci karo da express to kafin ka ce rabba na alaƙa alhamdu ka kathiran da ban baraka fi in baka an kadi ba za a dago daga sujada ba sai dai ka yake kafin ka yi to duk wannan fitar da sallah ne da na yadda take eh, sallo kamar ayatu mu ne usalli inda manzo ke faɗa amfanin ka bi irin wannan ka fahimta a rika ɗabbaka har kaɗan nisa wa gwargwadon za ce wa ne sallarsa akwai nutsuwa ina kwatanta ina kamanta illa ko in kana lemanci a sallah ta barilla kamar da muka faɗa daɗewar ba daidai take da kana sallah ka kai kai kaɗai ba tunda manzo ya ce a kula da waɗanda suke ba akwai mai shekaru tsoho akwai mara lafiya akwai wanda yake da bukata mai yiwa majiyaci ne ina mai jiyar wani ya baro shi an ce to je yi sallah kai kuma ka zo karɓuwa da shi ma ije kaza kaza da makamantan wani ko kuma ya dora ina da wasu dabbobi da yake abin da ɗinsu ya zuba musu abinci zai je yi ƙoƙarin ya rarraba su kada wani ya je tunkuyi wani ya kashe ko kaza kaza abubuwa dai makamanta irin wani to an ce kai la'akari da wani shi ko kanka kai, daɗe wadda har za a samu ƙosa da za su ci cewa sun sare tun masajara sannan su da faƙala su bahana rabbi al'a'a sai ce tsarki ya tabbata ga ubangiji na mafi ɗaukaka fa kana mil qariban min qiyam sujjadar tasa da ita ma sai ta zama kusan kwatan kwacin dadewar da iya asai bayan ya ɗago da farko saboda haka haka ake tafiya sallar farkonta ta fi daɗewa da sau ana zuwa ƙare ta tana ɗan rabuwa ana zuwa ƙare ta tana ɗan rabuwa wajen adadin haka ko sallar farilla yake in ya karanta aya ɗari a sallar asuba to za ka tara raka a farko ta kunshi kama aya 60 ta biyun kuma sai gada 40 ka gaba yi 60 ta fi 40 da ɗan za ka yi a 60 ba ta za ka yi a 40 to haka ma in ruku'u ne sai ka tara na raka a farko ya bibici na raka ta biyu to da haka sallar tana zuwa karewa tana da raguwa wajen wato daɗewar da haka ake sallar ba a zama to da farkonta da ta duk da ɗaya rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi to wannan hadisin a daidai wannan gaba yana sanar da mu cewa tasbihin kuma da ake a sujada shine subhana rabbiyal a'la ya sha bamban da na ruku'u subhana rabbiyal azim akwai ruwa da take cewa subhana rabbiyal azim wa bihamdi ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wasu inganta wasu kuma sarauta cikin malamai sannan kuma wani hadisi na san da mu shar'anci da kuma an so a ka ta sallah karka tsawaita sujjada domin gaba ce wacce ubangiji wata ala yake amsa addu'a ba bayan kayi tasbihin da kai kada kara sai kuma kaguwa da bukatun kana addu'a guri da bawa ya dace da Allah ya amsa sai da ya dauki mafi darajar guri a cikinsa fuska ya dangwala a ƙasa da neman yardar Allah to ba in yi roƙi ubangiji a wannan allah na amsa masa wannan hadisi na da fa'idoji kamar haka ina sanar da mu shar'anci da halaccin yin addu'a da roƙon allah a lokacin da bawa ike tsaka da karatun alƙur'ani a sallah ko a wani sallah tunda aka baka damar a sallah za ka iya cewa allah kaiman kaza allah kaiman kaza to naga kuma kana wajen sallah ka yi karatun kana alkur'ani wajen bukatar ka ta zo ka goya da ita yi magana a wajen sallah dama ya halatta ko a cikin sallah ne ake cewa bai halatta to sai aka ce wannan a sallar nafila ya halatta ka to ka kana wajen sallah ma za ka iya in ka yi karatun alkur'ani ka bujar da bukatar ka ga Allah ka roƙa sannan hadisi yana sanar da mu cewa karatun alkur'ani ko a sallah ko a wajen sallah ana so ka yi shi yanayin da za a fahimce shi kai ma ka ji daɗin abin da kake da kan warattilil ƙur'ana, tartila eh warattilil tartila ana so ka ta karatu ka inganta shi ne zai baka damar ka fahimci abin da kake karantawa ta ɓangaren ma'ana kuma ka hankalci abin da kake ta ɓangaren baƙi da kake karanta gudun yana sa lokaci karka wato ainihin tsallake ko kuma in ma baka yi tsallake ba ka tar da karatun da yawa bai cika ratsa ka ko ya ratsa wani ka ba kamar da ake yin daɗi a hankali kuma fahimtar abin da ikonsa ta fi zama da tabbata da kuma hararota lokacin da zaman to kana tafi sannan a hankali fiye da ake kana gudu sannan malamai suka ce wannan hadisi na sanar da mu shar'ancin ko halaccin ka kira sura daga cikin surar alkur'ani ba ta da ka ambata kalmar sura ba ko ka faɗi sunanta bakara ali ibrahim nisa'i ma'ida ba laifi ba ne kawai zo ji daga a ƙur'ani suratul bakara ba mai daga ce mana bakara akwai hadisi gashi ana cewa sannan malamai suka ce kenan tun lokacin sahabbai sun san waɗannan tsohon da wannan suna ba wai daga baya ba bane ake kiransu da su ko baqara ali imran ifati a da sauransu sannan wannan hadisi na sanar da mu jajircewar manzo ta juriyarsa ta ƙoƙarinsa wajen neman yadda Allah yadda yake dadewa a sallah raka a guda kaɗai kafin ma a tafi wata sannan kuma yana sanar da mu yadda ake so jagora ya rika tarbiyyantar waɗanda yake jagoranta a kan bankan ya zama damuwar shugaba ya za a yi waɗanda yake shugabanta alaƙa su da Allah ta kyautata a zuwa jagoranci hudai ba za mu ji a hadisi mai zuwa wanda kuma zai jagoranta za mu ji a wani ma wanda zai jagoranta haka su da to shi ne za ka tarar da wanda yake irin wannan shugabanci damuwarsa da waɗanda yake shugabanta alaƙa su da Allah ta kyautu sai ka tarar da shi ma alaƙa su da su tana da kyau sau da dama allah ya ce zakatan bayi a hannunsa su ina jujjuya su yadda to sai ka sa bayansa suke bin su shi kuma ya ce ina yi da wanda yake yi da shi ina damuwa da wanda ya damu da shi ta ke fakuru ne a mashkuru ne wala ta ba tansurullah yansurku haka allah ya ce in kai abin da yake so zai maka in kai zai maka to haka walladina na jahadu bina da na nahdiyan nan ka ba da gudun gudunmu a baka. ka ba da naka ka a baka. to sai zaman to shugaba ina kokarin yadda zai waɗanda yake shugabanta su zama sun damu da al'amuran Allah sai ka tara shi ma bayan damu su da al'amuran Allah sai ga Allah ya sa suna kaunarsa suna damuwa da abin da ya dame shi shi sa sahabba za ga su ne a kawo manzo dafi, fi su ne a kawo masa goro su ne a kawo masa kaza har ma matansa suke neman yin rigima ana yawaita ta a ranar aisha ba ranar su ba ko in ba ba ruwa zama haram ma kishi a kansa ko to haka to wani na mace in ka damu da ubangiji su bada wata ala sai ya sa bayan su su masu damu da amma damu ka kanka kawai sai a baka da su baka same su ba kuma baka samu ubangiji Allah ya samu dace to wannan shine abin da ya sabo kana karatu abin da muka da Allah ba mu ladan su kuma Allah ya الله والصلاة والسلام cewa ana iya yin karatun sallar nafila da alkur'ani a hannu ana karanta karantawa eh, ba za ka taɓa samun wannan a cikin magabata ba cewa sun ɗauki alkur'ani sadake suna karatun sallar shi shi yasa Allah ya ce faqra umma tayassara min alquran ko faqra umma tayassara min abin da ya sauka gare ku ai da yace ma tayassara ai abin da ya yassara kawani ai ba shi ne ya yassara kawani tunda mun sani ko ashabban irin su wato ubayy bin ka'ab irin su abdullahi bin mas'ud irin su ali bin abi talib sauransu su zaid bin eh, thabit mahaddata amma kuma wasu irin aisha tana maganar masan da aka yi mata wato ainihin kage ta ce duk da ita ba mahaddacin alkur'ani ba ce duka amma dai ba ta da abin da za ta ce sai irin abin da baban annabi yusuf ya faɗa ba sabarun jami wallahu musta'anu ala ma kaga yana nuna cewa akwai da ba mahaddacin ba kuma ba sallar daren ce ba sai ba a lokacin ba kuma rubutaccen alkur'ani ne babu ba a lokacin tunda irin su hafsa matar manzo sallallahu alaihi wasallam an ka karɓi wasu rubutun na wasu surorin a wurinta da ake rubuta a fata a nade kamar buzu da aka sani an rubuta sura kaza ko ayoyi kaza a ciki a nade, a ba wa na ajiya za ta iya ɗauko fata ta buɗe inda haka ko ta karanta to abin da malamai suke magana ka karanta abin da ya sauwaka gare ka ba wani abu ne ya sa miki irin wannan ba da aka ɗauka ciyowar sai ka yi sauka ko sai an karanta ƙur'anin daga bango zuwa bango muna madina a jami'a wani bawan allah malamin da ya muna da alƙur'ani a shekarar mu ta ƙarshe ya zai karɓi hadda sai ya zo kaina irin yadda aka jina karatun sallah ta haka nake karatu ina hadda ina hadda ina hadda sai na kare sai ce to kai in ka kuma kasar ku da haka za ka musu ta din da za ku yi saukar sai na ce a ina aka samu hadisin saukar. ka sallah sai ce kana da gaskiya kuma da ne maka hada nan na bata ya ce ba ka bata ba ce to aka bukata ka hadda kuma ka samu can ma bukatun masu sallah a yi sallah za su samu abin da suka samu daga nan bai sake ciyar to sai muka ɗauka cewar sai an yi sauka har ma masallacin da ba a sauka ba da launi ce tsaka inda ko kuma ranar sauka duk a ɗunguma da wucin ranar sauka ana masallaci ka an fahimta ku ce kuma ana ce bakar umatis min da kuma bakar umatis saramin abin da ya sauka shi sa in tura ɗaya ka iya kai taramita kai taramita kai taramita har ta kai gwagwarin za ka daɗe kai rukun ka sai kuma allah sa kana da abin da ya kai izu goma ka ka share a raka a farko ka sake dawa ka sake ka wannan izu goma na ka lafiya to shi ne yake sa kake gano lokaci ma jan gudu cewar ana so a yi maza a kai sura kaza kafin nan kafin watan ya ƙare sai ta jin wannan gudun baki ba ka in ya bata ba magana idan a gyara kwa same shi ya riga ya kwan bayan ta falma sahu sahu za gani eh. sahun farko akwai masu ƙur'ani na biyu akwai masu ƙur'ani na uku masu inda an yi ne don gyara da ta da wanda yake da haddar mutum ɗaya ma ya rike ya wadatar shi sa za ka tarar masu irin wannan kankan ba an suka tashi gyara duk gaba ɗaya sai ka ji mutum goma kowa ya zai wa liman gyara shi ba haddara, amma saboda ya rike ƙur'ani sai ka kan ba gyara har sai su birkita shi mai karatu ya yi ɓatan wau ko kuma ya tsallake kalma a ƙoƙarin su dawo da shi sai ka ji mutum lokaci guda shi wannan ya kama zai da yamma aya da wannan kuma ya faɗi iya kalmar da ya fata wani shi har gisa shi amma da ana abin da basira da sani in dan yi masa gyara da in ya tuntube kwaya ɗaya in ya rike ƙur'ani ya wadatar mu malamai suka ce kuma ya fi sa a samu nutsuwa kai ka saurari karatunsa ka nutsu da abin da yake faɗa ko gyaran za a masa an fi sanin yadda za a yi masa gyara saɓanin a ce kana ƙoƙarin juya shafi kai ma ko to da ka aiki ya maganar ka kama hannu bai taso ba sau da ka rike ƙur'ani ko sannan ga juya shafi kuma ba kai ne zama lalle sai ka rike ba saboda ba kai ne mai yin ba kai mai ji ne kai to za ka to ba shi ne abin da ya kamace ba in za a rike ƙur'ani ya zama tuce eh to sauran da wanda suke ba limamin nan ba ma da ta amma ana samu yana ɗan tuntube to mutum ɗaya ma ya rike a wadata in dan wannan ba sai kowa ya rike ƙur'ani ko kuma adadi barkatai sannan kuma wanda yake cewa dangar da abin da ya shafi lokacin ikama mai ikama da ya ce allahu akwai allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ina kai karshen shi la ilaha zai sai ka ce muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam an fahimta ya ce wai ya hukuncin faɗa wani babu shi a shari'a eh, abinda ya zo a shari'a a kiran sallah manzo ya ce a faɗi duk abinda da mai kiran sallah yake faɗa a wajen hayya ala sala hayya ala bala akwai ta ce ka ce la haula wala quwwata illa billah in kuma ka faɗi ma hayya ala sala hayya ala bala din daidai kamar da wata ruwa ta in ka je ƙarshe kuma ka ce kai wa annabi salati ka roƙa masa addu'ar Allahumma rabba hazid da'wati ta har zuwa ƙarshe to wannan a kiran sallah kenan amma a iqama ba a ce karka faɗar abin da mai iqama yake faɗa kuma ba a ce an je ƙarshe ga wani zikiri da lafiya shi kawai ka ji shi in ya kammala ne ya ce Allahu akbar ka ce Allah malamai suka ce ko da wasu suke fatawar ko kuma suke ijtihadin su ce to ai akwai hadisi da yace a kulli ne salam tsakanin duk kiran sallah biyu ikama da kiran sallah akwai addu'a a bakkar sai suka ce to ai an kira su kiran sallah to da haka za a iya faɗar abin da mai kama yake faɗa kamar da ake faɗar abin da mai kiran sallah yake faɗa sai su malamu suka ce to in kun ce haka in an je gashi ya kama mun sai Allahumma rabba zai dawo tunda ko tunda ita ma ana yi a ƙarshen kiran sallah sai a wa annabi salati sai ne mai jira kan mai kabbara sai kun gama kuma ina kuka samu wannan kuma ba zai yi da ana irin wannan a lokacin sahabbai su rawaito mana abin da ya shafi shiga ban daki da fita su kasa faɗo abin da yake sallah ɗaya daga cikin ginshiƙan musulunci da ana faɗar wani abu a sun faɗa su da aka anan ba a faɗar wani shi abin da ake so waya kifa inda fi shi ne ka'ida ka tsaya inda aka umarci ka wala ya hillu lahu an ya fa'ala filan hatta ya alama hukumar lafiya mai allah ya ce mai mutuwa kada ka rika amfani da kwakwalwarka kana cewa ai ai to me abin illa a ciki kamar masu cewa za su ci abinci bismillahir rahmanir rahim ce to aka iya bismillah mai ce to to me a rahmanir rahim din ai karin lada ne a tunanin ka ba so ake kai ka tsaya inda aka tsaye da ka a nan ibadar take rakara aka tafi a wannan karin lada za ka yi ta ƙara ƙara ta kuma ba ka gama alhamdulillah rabbil alamin ma za ka shiga ko ai ta ba karin lada ce wani ya ƙara shi kuma sai ka ce da shi ya yi to an fi so ka tsaya inda aka tsaya ya sa ko a tashi aka alhamdulillah kaka ƙara da rabbil alamin to wanda ya zo da rabbil alamin bai ƙara rabbil alamin ko yau wannan kuma yake cewa aboki ne yake da shi sai ya neme shi taimakon kuɗi sai ya ɗauki kuɗin ya bashi da ilimin taimako ya aka ya aka kuma can sai ce to aka yi kudin nan da wani ya taimaka ma da su ko wannan fa aka aka same su an fahimta ko kuma cuwa-cuwa aka yi aka same su ya aka yi dai aka yi dai ba dai hanya gare aka yi aka same su ya ce to wannan taimakon da ya baka za ka iya mayar da shi ko ka ki karɓa koya abin yi sai a babi na tsantseni ga wanda iya sanin abu kaza da yake hannun wani ba halittaccen abu ne to bai kamata ka ci bai halatta ka ci ba don kanka zama cikin wa ya bil haram ko tunda haram yana tasiri ko kai kaci da kanka ko ba ka aka kaci yana tasiri a wanda ya ci shi tunda hadisin da yake gaya mana cewa matsamu haram wa mashirabu haram wa malbasu haram wa gudde su da ko ka ci da kanka ko a baka ka ci na tasiri to da haka in ka san haram din dai ban masa kansa amma mutumin da yake mu'amala da halal da haram ka buƙaci abu a gurin sai ka baka baka iya tantance haram din ne ko haram ko halal din ne wannan ba a ci da kai sai ka bincika ya halatta kuma wani amma in kuma a babin tsantseni ka ƙi abin da yake da shi saboda gaure to ka yi daidai amma kuma ka haramta wasu ba an fahimta ko

sai limamin da ya shafi su zo shi abin da ya shafi eh, eh, sujudu tilawa ko a farilla ko a nafila ana yi ita wannan ba ta cikin abin da aka keɓi nafila da ita ana yi a nafila ana yi a farilla ka fahimta ko ita sujudu tilawa amma abin da ya shafi fadar bala na al'adar ala zalika min shahidi a cikin jerin mazajen hadisin da ya zo da wannan akwai wanda ba ambaci sunansa ba da haka hadisi yana da illa ba ingantacce ba wanda ya tabbata shine da idan an je karshe suratul qiyam to ana ana cewa subhanaka fabala la uqsimu bi yawmil qiyam karshen ta an kare to ko liman kowa ana cewa subhanaka fabala shi ba ba ce akai a fada kowa ya ji ba za ka ji masallaci ya rude da shi dan da ana rude wanda an rawaito wani rudewa an fahimta ku ya eh, ana su subhanaka fa bala a ƙarshen surutun qiyamah amma na ƙarshen surutun tin bai inganta eh batun kuma jada tilawa ko a sallar farila ko a nafila ana yi sai dai idan ka samu kanka kana jagorancin limancin jama'ar da ba su san jada za ka ba ga guri ya ɗinke sahu har waje ka tafi garin yin jada wacce take halal ko ka ce sunna a zo kuma rukuni a rasa shi sau da wani kana tafiya su sujada iyaku na da'irar masallaci duk kai sujada su da suke kusa da neman suka an yaka wasu na can sun yi ruku kuna ɗagowa kuma ka yanci ce allahu akwai a ce a ah, to ya haka kuma mafan sami allahu akwai a ka gane ku kaga su kwata-kwata sun yi ƙari dukansu saboda ƙoƙarinka na kaiwa mutu to irin wannan ne ka fuskanta ka haƙura da ita ce a yi sallar da aka samu to yin za ka tara wasu kuma a ɗin da ake sai ka jara cewa to a raka ta biyu akwai sujjada ana faɗa ko ko a raka ta kaza ko ai ya kamata a ce ko in dai ana bin liman din in dai duk tare ake da yadda zafinta har gwanda ma yarin yadda saudiya suke idan suka zo kabbarar da sun sujjada su da alawar kuma ta faɗa da sauri to ana aukar da su sujjada ce Yau ko ta tafiya da kusa ce allahu akbar kamar da aka sai in kuka haka zai fi da a an karanta na kuma a ce wasu yi yarku wasu kuma sun su jida an fahimta ku ba na kallon an la ilaha illa anta astaghfiruka